malam wannan ta ta ce malam wai da azumi zan iya sallar farilla kawai da azumi ta isan mun ko ko sai na dinka yin na Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa wa wabarakatuh ah, idan kika tsaya akan farilla kike azumi kike farilla tsakaninki da Allah waccan wato sunna ce neman ƙarin lada ne ma abin da yake kanki ya tsaya ai mun ga sahabi da ya zo ya ce da annabi salamu sallat ka ce biyar ce ya ce masa i eh, alaihissalam daga azumi ya ce to zan tsaya a kansu ba zan kara fiye da haka ba ko guda ɗaya sallah daga tafarilla ba wacce zan saki azumi daga na farilla ba wanda zan saki sai ce ya yi da ya tafi sai annabi alaihissalam ce ya samu babban rabo in ya cika in ya cika wannan amma dai a takaice tun da dama ce ba dole ba ne ramadan ya sake dawa kina da rai wannan shine abun lura kuma idan damuna ta zo ana shuka ya kamata wanda yake da gona da iri shi ma ya shuka Tun tunda annabi alaihissalam ya ce ya faɗaitar da mu ba tilasa mana iba alaihissalam ya ce in dai kai kana da imanin allah zai karba kuma kana burin allah ya karba to allah zai kankare maka zunubanka gaba ɗaya sannan za ka shiga cikin wanda za su samu alfarma a wajen yin sallar amma in kika tsaya haka ba ki ƙara komai ba ba wani abu a kanki sai dai ta wayar da kika yi na samun alherin da kike da rai ko baki samu ba wannan kawai shi kenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam